Idan ba zai yi ceto ga kowa ba sai bayan Allah ya yi masa izini cikin lamarin wanda za a ceta ɗin ya sa lamba ko? wato haka na'am kama ƙala ta'ala kullillahi shafa'atu jami'an in ƙala ya'ani يعني إذا lakal mushiriku al-mushabbihu. hal tankiru shafa'atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin kana wato inkarin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yaqulu hadha min ajli an yalzamaka bi jawazi du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana so ne ya tilasta ka ka halarta cewa ya halarta a roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam an yashfa laka inda Allah kuma idan ka roki annabi da sannu zai nema maka ceto a wurin Allah idza da auta hu in ka roƙe shi fa qul lahu la unkiru hadhihi shafa'a bana inkarin wace ceton manzon Allah wala atabarra minha kuma bana kubuta a ce ba ni ba ceton annabi bana yin haka walakin ni aqulu inna shafa'ata lillahi ceto gaba ɗaya ga hannun Allah yake wa marju'uha kulluha ilaihi wato makomar ceto ga baki ɗaya yana komawa ne ga Allah Allah zai ya azana fiha iza sha'a wanda yake izini a ceton in ya so ya ga dama wani man sha'a ga wanda ya ga dama ya ceton liqaulillahi ta'ala qul shafa'atu jami'an kace ceto ga baki ɗayansa na hannun Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nasa ne subhanahu wa ta'ala to za mu karanta aya wato lamba ta ɗaya a wannan shafin ƙauluhu wala takunu illa ba'da iznillah ila bayyana rahimahullah anna shafa'ata la takunu illa bi ne. ceto baya kasancewa sai da sharɗa biyu ashartul awwalu an azana Allahu biha Allah ya izini a yi ceton ƙaulihi ta'ala man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini. wa yake da damar yin ceto a wurin Allah babu wanda yake da dama sai da izinin Allah sai Allah ya yi izini a ceton a sharɗu sani an yarda Allahu azza wa jalla an shafi'i wal mashfu'i lahu sai kuma Allah ya yarda da shi mai ceton da kuma ya yarda da wanda za a ceta kai mai ceto sai Allah ya yarda kai ceton wanda za a ceta kuma sai Allah ya yarda a cece shi Kaulihi ta'ala yawma idhin la tanfa'u shafa'a illa min illa man azana man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan a wannan yini na ranar tashin alkiyama la tanfa'u shafa'atu ceto baya yin amfani illa man azina lahu rahmanu sai ga wanda sarki mai rahama yayi izini gare shi yayi ceton wa radiya lahu ya yarda ma wato ma'ana ya faɗi wani abu wato ma'ana ya yarda wato ma'ana ya yi ceton wa radiya li ajalihi shafa'ata shafi wato ya yarda saboda shi wato ma'ana ceton shi mai ceton shi ne wato ma'ana wa radiya lahu ya yarda shi mai ceton ya yi ceto bayan ya masa izini kuma ya yarda wanda zai ceton ya yi ceto ga wanda shi Allah madaukakin sarki yake so a ceta wali kaulillahi ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada su masu ceton ba za su yi ceto ba sai ga wa'anda muka yadda a ceta wa hum min khashyatihi mushfiquna su kuma wayannan dangane da kiyaye dokokin Allah dangane da azabarsa wato ma'ana ha'ifuna masu jin tsoro ne suna tsoron narkon Allah subhanahu wa ta'ala wa min al annallaha anna Allah la yarda illa bit-tauhid abu sananne Allah baya yarda a ceci wanda za a ceta sai yana da aƙida wala yumkinu an yarda al-kufra liqawlihi ta'ala ba zai taɓa yiwa Allah maɗaukakin sarki ya yarda da kafirci ba saboda faɗin Allah Allah maɗaukakin sarki yana cewa in takfuru idan kuka kafirce fa inna allaha ganiyun ankum ku sani Allah mawadaci ne gabarin ku Allah baya mawadaci ne gabarin bayinsa wala yarda li ibadihi al-kufra Allah baya yarda da aikata wato bayinsa su aikata kafirci ma'ana Allah bai yarda wani bawa daga cikin bayinsa ya kasance akan kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum idan ku kuka gode masa to Allah yana yarda da bayinsa su zama masu godiya gare shi fa idza kana la yarda kufra yayin da Allah ya kasance baya yarda bai yarda da kafirci ba subhanahu wa ta'ala fa la ya'zana fa innahu la ya'zan la ya'zanu bi shafa'ati lil kafiri Allah madaukakin sarki ba zai taɓa yin izini wato yin ceto wato ma'ana ga kafiri ba ba zai yarda a ceci kafiri ba subhanahu wa ta'ala ina ga sai mu dakata a nan wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu yau shine karshen darasinmu a wannan zango na karatu insha Allah kuma sai bayan sallah in mai kowa mai komai ya kai mu za mu dawo kuma mu ɗora dangane da karatutukanmu kuma ‘yan uwa su manta muna da littattafai guda uku a gabanmu wane kowannensu su mun sa ‘yan uwa sun saya akwai sharhu salasati usulin sannan akwai aqidatu ahli sunna wal jama'a akwai kuma sharhu qawaidil musla to ya kamata yan uwa su san da wayannan littattafai kuma dukkan su littattafai ne kanana wanda insha Allah duk wanda muka kare daga cikin darussan mu na asabar ko lahadi za mu sanya ɗaya daga ciki wato wayannan su ne a jere an sa yan uwa sun saya to su sani suna nan akan layi akwai wato ma'ana sharhu salasati usulin ko sharhu usulin salasa akwai kuma wato sharhu qawaidil musla sannan kuma akwai sharhu aqidati ahli sunna wal jama'a duk kuma sharhi ne na wannan malami dai da muke karanta sharhinsa sai dai wannan na ga kusan yadda wayanda suka buga akwai dan rashin tsari kaɗan sabanin wayancan littattafai nasa ana samun kwan gaba kwan baya sai yan uwa su haƙuri wal ilmu inda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sai bayan sallah insha Allah rahmatullah ya ce algafata malam menene gamsasshiyar magana a kan tsige gashi ko yanke farce da sauransu akan wanda zai yi layya wannan magana akwai ta hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiryar da mu akan dukkan wanda yake da niyyar layya mace ko namiji cewa idan watan zulhajji ya kama ba zai yi aski ba ba zai wato ma'ana yanke farcensa ko gashin gaba ko hammata har sai bayan ya yanka layyarsa wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da dai an samu sabani to duk dalilin da ya saba wannan bai kai karfin wannan din ba dan ba zan ce babu sabani ba amma dai wannan ra'ayi shine mafi karfi da haka wato ba za a yi ba har sai bayan mutum ya yanka layyarsa yake da damar yayi Allah ya samu dace mai tambaya na gaba na cewa dangane da azumi na ranar arfa wai an ce ba za a yi azumin na ranar asabar ba in ta kama ranar a wato arfa ranar ranar asabar ce ba to malam wai menene magana akan wannan ko da ke tambayoyin sun yawa da gaskiya akan wannan aha sai tambaya ta gaba na cewa mutum ne wani bangare na jikinsa ke yi masa ciwo mai tsanani tsawon shekaru masu yawa an yi magani amma abin ya ci tura kuma ana ganin idan aka cire wannan bangare za a samu za a samu lafiya insha Allah ya halatta a cire wannan gabar to wannan ai abu ne wanda yake mai sauki kuma ƙa'ida ce wacce yake sananniya malamai sun assasa ta a wurare da dama wato duk abin da idan an bar shi zai iya haifar da cuta ga baki ɗaya, to wannan abin shi a kan kansa ana iya cire shi misali ga wata gaba a jikin ɗan adam ta samu wani rauni to amma kuma wannan ciwon ba mai tsayawa ne a wuri ba ya tasarraf yakan yi na so zuwa ga wani wuri kamar wato ma'ana wato sarfan shine kansa da hausa kenan ko da da turanci sarfan sai laraba suke kiranta to idan irin wannan kansa ta samu aka auna ga inna ta tsaya to ana iya yanke wannan gabar domin katta kai zuwa ga lalata jiki ga baki daya wannan ka'ida ce wacce take sananniya a wajen malamai da haka ana iya cire gaba a jikin ɗan adam ta yadda wato ma'ana domin a amfanar da sauran jikin wala'alla barin ta yana iya wato ma'ana hallakar da jikin ga baki daya akwai ka'ida akan wannan dai na manta wala'alla in na tuna kafin a tashi zan faɗi ka'idar wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa malam uh, idan mutum aka gaya masa magana manzan Allah bai yadda da ita ba in ya mutu za a yi mai sallah to a gaya mutum magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce bai yadda da ita ba ya kasu kashi biyu akwai kin yadda ta shi wanda ya gaya masa bai gamsu da bayanansa ba ko kuma yana da wasu malamai wanda suke gaya masa saɓanin wannan wannan ya fi gamsuwa da maganganunsu to yin irin wannan ne ba abin da zai hana a yi masa sallah dan yana da shubuha amma mutumin da ya gamsu eh maganar annabi ce gaskiya ce amma na yi tawaye ba zan yi ba to wannan yakan bayi zuwa ga kafirci yana nuna kyamarsa da kiyayyarsa da wannan addini ya kamata a kasa abin kashi biyu a kowanne yake tattare da shubuha to wannan ba za a yi masa hukunci ba illa man shara bil ko sadran an gane ko sai wani zuciyarsa wato ma'ana ta gamsu illa man ashiraha kenan ko man kenan wato ma'ana sai wanda ya gamsu ya yadda wato nan abin kafirci ne kuma ya ci gaba da yi to a wannan ne ake masa hukunci wannan shine fahimta ta wallahu alam waccan ka'ida malamai za su gina ta ne akan daf wato ma'ana daf'ul mafsada muqaddam ala jalabil maslaha cire wannan gabar toshe barna ce an gane ko barin gabar kuma ana iya gani akwai maslaha to amma in wannan maslahar da ake hange inda za a bar gabar wato za ta lalata jikin gaba ke daya to sai malamai suka ce daf'ul mafsada muqaddam ala jalabil maslaha toshe barna ita ake gabatarwa akan jawo amfani da haka kenan za a iya cirewa wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa malam don Allah mai ake nufi da a shafa ma'ana yayin da mutum ya kasance ba shi da lafiya wajen kamar alwala kenan ma'ana a shafa wani bangare misali a ce a alwala sai zan to cewa an cire waɗansu gaɓuɓɓuwa saboda rashin lafiya shi mu wani ake nufi to gaskiya dai har yanzu tambayar wato ma'ana tana da gumudi yawwa malam to dukkan ruwaye da suka zo akan shafa wato ma'ana ma'urin da ciwo yake magani ko bandeji hadisan ba su inganta ba duk lokacin da irin wannan ya faru mutum zai yi alwala ya abtala wannan gabar ya kyale ta ba tare da ya sa mata ruwa ba ina fata wannan shine amma zancen a shafi bandeji ko magani kamar da malaman fikihu suka kawo Allah ya saka musu da alkhairi sun dogara ne da ruwayoyi wanda ba su tabbata ba da haka kenan fattaqullaha fatun. kowa je sauran Allah ne gwargwadon iyawarsa gabar da za ta ruwa zai taba a taba wanda ba za ta taba ba sai a kyale ta wannan shine abin da malaman hadisi suka tafi a kai wallahu alam wannan mace ce take cewa da safe na tashi da janaba kafin na yi wanka sai jinin al'ada ya zo mini in ya tsaya zan yi wanka yaya zan yi niyyar zan yi niyyar biyu ne kuɗa wannan matsala mun tattauna ta kowanne daga biyun da kika faɗa malamai sun faɗa akwai malaman da suke ganin za ki jinkirta daman ba za ki wanka ba sai jinin al'ada ya ɗauke amma idan ya ɗauke za ki wanka ɗaya amma da niyyar wankan janaba da wankan haila wannan shine ra'ayin kusan jumhurin malamai suna ga a iya yin haka amma mu ne daga cikin malamai suka ce a'a wankan janaba ibada ce mai zaman kanta da nassin alkur'ani mai girma an gane ko wa in kuntum junuban sannan kuma wankan jinin haila shi ma wato ma'ana hukunci ne mai zaman kansa da nasin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna to wannan yana nuna kenan wato ma'ana hatta yatahurna wato har sai sun yi tsarki to wannan yana nuna shi ma hukunci ne mai zaman kansa da nassi mai zaman kansa suka ce to duk ibada irin wannan wata ba ta shiga wani ko da ma ko da jinsin su ɗaya ne yanzu kamar yadda na sha buga misali mutum ne ake bin sa azumi biyar a bara shin zai yi a ce da azumin nan ya zo da muka kare sai ce ya yi niyyar shigar da biyar din farko a cikin wancan biyar din da ake bin sa ya niyya biyu ya yi azumi daidai kaga ba zai yi ba yanzu sallar isha za mu yi sai mutum ya manta bai yi sallar isha jiya ba sai yanzu ya zo masallaci sai ga za a yi sallar isha sai ya niyyar waccan da wannan sai ya shigar da ita kaga duk ba zai yi ba to wannan malamai sun buga misalai cewa da haka kenan idan jinin haila ya ɗauke mata sai ta wankan janaba sannan kuma ta zo ta wanka na ya ɗaukewa jinin haila kuma ni gaskiya na fi gamsuwa da wannan ra'ayin wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa malam mutum ne mafarki daidai lokacin da alfijir ya keto har sai zanto cewa ya fitar da wato mani yayin da ya farka daga baccinsa sai ya taras da ana yin sallah kuma shi ya tattali ruwa ne na alwala kawai ba na wanka ba shin zai alwala ne ya sallah ko ko zai tafi neman ruwa ne domin ya zanto ya yi sallar to wannan abin da ya same ka shine ka je ka nemi ruwa ka yi wanka sannan ka yi sallah kuma wannan ai ba wani ganganci tattare da wannan ba ka da hannu akan wannan da haka kenan tafiya neman ruwanka da yin wankanka da sallaka duk akan lokaci kake yi ba ka da bukatar a ce kai alwala ko kai taimama duk wato ba a yin taimama domin tsoron kurewar lokaci ba a taimama domin tsoron kubucewar jam'i duk baya daga dalilan da shari'a ta ce a yi taimama dukkan dalilai na taimama wannan daga cikin waɗannan abubuwa ba su zo ba duk da wasu malamai kamar su shekul islam ibn Taimiya suna ganin mutum zai iya yin taimama domin jin tsoron kan rana ta fito to amma dai babu dalili a kai duk mutumin da ya wayi gari yana tsoron fitowar rana ɗayan mutum biyu ne wanda ya haifar wa kansa da ganganci da kuma wanda ba shi da hannu a ciki wanda ba shi da hannu a ciki ko da rana ta fito shi sallah a lokacin ta zai yi wanda kwashi shi ya haifar wa kansa to rana ta fito bai sallaba baka ya zargi kowa sai kansa hakkinsa ne dai nemi ruwa ya wanka kamar yadda Allah ya umarce shi wallahu alam ah, mai tambaya na gaba na cewa wai waɗannan kwanaki guda goma wacce irin daraja Allah ya musu kuma wace daraja Allah ya yi wa ranar mana azumin ranar arfa tabbas a cikin kwanaki na shekara ga baki ɗaya kwana-kwana babu wasu kwanaki da suke da falala da daraja sama da wayannan kwanaki goma na watan Zulhaji. in dai yini ne ina fata an gane to amma kuma idan ana magana wato ma'ana akan darare ne to daren lailatul kadar ya fi kowanne dare da haka kenan a shari'a babu cin karo ta tare da ita da haka kenan ya kamata a wayannan kwanaki goma mu yawaita alkhairi shi ita kuma ranar arfa yini ne wanda manzon Allah ya kwadaitar da mu yin azumi a wannan rana domin falalarsa shine Allah yana kankare ƙananan laifuka da bawa ya aikata na shekarar da ta wuce kuma akan yi wa bawa arias shekarar da za ta zo ma duk laifukan da zai Allah zai yafe masa to kaga wannan falala ce ba karama ba wace dukkan mumini yana kwaɗayi yana ƙaunar yafiyar Allah muna fatan Allah ya gafarta mana wallahu alam shikenan eh to ina ga a ƙara ko to bari mu yi na baki ba wannan nan eh eh, eh. abinda dan uwa yake cewa akan samu bankuna dangane da waɗanda suke hudda da su kwastomomin su ne masu karfi suna kuɗi yana kai kawo ta hanyar su to irin wannan munasaba ta zo ta layya ko ta azumi su bankunan sukan yi wa wayannan customers nasu alkhairi to shi ne ya ce an ba shi kyautar rago na layya amma yana kokonto gaskiya ya halatta babu wani dalili yayin da ya halatta ni na mu'amala da wani ko da asalin mu'amalar na haramun ce amma lalula ta halatta mun to dukkan abin da ya min na kyautatawa ba yadda za a ce wannan bai halatta ba da haka kenan ma'aikatan bankuna raguna da suke rabawa wato musamman muhimman kwastomomin su wannan ya halatta za su iya amfani da raguna wallahu alam na'am malam eh. to wannan tambaya ta ka tana da muhimmanci amma gaskiya tun da ban taba ganin maganganun malamai a kanta ba zan iya cewa eh ko ba abin da dan uwa yake cewa wasu lokaci akan samu irin wannan kamar ai munasaba kamar mu dauka wannan azumi sai ya fado litinin alhamis wanda mun san asalin shari'a ta kwadaitar akan yin azumin litinin da alhamis to shin mutumin da ya yi wannan din duk da wannan falalar kuma zai samu falalar wannan azumi na litinin da alhamis tare da a haɗa masa wancan to shine tambayar dan uwa na ce tambaya ce muhimmiya wace in za a auna hankali sai a ce eh ko a'a amma wallahi ban taba ganin maganganun malamai irin wannan ba kuma irin wannan takan faru kamar azumin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar sai ga ya faɗo litinin wani lokacin sai faɗo alhamis dan dai na san zai wahala iya faɗowa litinin talata la kaga kwanaki uku ne ba zai zama kwana hudu ba to shin ma wannan irin wannan to gaskiya ba zan iya cewa komai ba to amma tun da ƙananan ɗalibai ne muna neman ilimi insha Allah mun yi karo da maganganun malamai in Allah da za mu bayani wallahu alam amma yanzu gaskiya ba zan ce eh ko a'a ba na'am wa alaikum assalam dan uwa yana tambaya mutumin da ya layya ya iya baiwa wanda ba musulmi ba amsa eh kwarai kuwa ya halatta a baiwa wa'anda ba musulmi musamman ma da ake samun ƙungiyoyinmu na addini kamar jam'iyyatul birri ta Usman bin Affan sukan ziyarci asibitoci da gidajen kurkuku to kaga akwai abin da ya kamata ma sai mu ba da ƙarfinmu ga wa'anda ba musulmi ba ko saboda mu kokarin musu mu'amalar da za mu jawo su ko ɗaya muka samu ya musulunta to tafiya ta yi riba shi musulmi yakan yi wa wato wanda ba musulmi ba kyakkyawar mu'amala domin ya zama sababin shiryarsa amma shi yankan kirsimeti in dai da wannan niyan ya baka ba za ka ci ba domin shi addininsa Allah wannan tsarin Allah bai yarda da shi ba amma kai tsarin ka inda zai koma addinin nasa da yake da'awa na gaskiya to wannan addinin namu akan tsarin su yake su ne suka canza shi suka musanya wallahu alam na'am malam eh eh a'a littafin ibn taimiyya kuma ra'asu husai to ni gaskiya ban san shi ba don haka ba zan iya dama cewa ibn taimiyya yana da wani littafi ra'asul ba har sai na gan shi kuma ya tabbata na ibn taimiyya ne eh eh Allah ya masa rahama eh eh Eh, a yana yazidi da malanka yawwa eh, eh eh Za a yanzu dai kamar da laraba suke cewa sabbitul arsha sun mankush duk ba ba za mu iya gina komai ba sai mun tabbatar yau ga littafi ibn taimiyya ne ya rubuta sunan shari'asul husaini sannan kuma yi wannan fatawa idan mun ganta ya tabbata jayi ma iya cewa anan ba ma tare da ibn taimiyya ba mu gansu da shi ba ina fata an gane wa'anda suka kashe Husaini Allah ya kara masa yadda mu a fahimtar ahalin suna kamar da ibnu Taymiyyah yake cewa kuskure ne aka yi amma nan kuskuren kuma ba zai sa mu ci mutuncin su mu kafirta wa'anda suka yi ba a masu kuskure ne kuma dama haka yana iya faruwa mumine a tsakanin su irin wannan ta faru har kuskure ya faru kasancewarsa jinin manzon Allah jikan manzon Allah yi masa kuskure ba zai tayar da wannan abin daga kuskure har ya kai mutum ga kafirci ba ina fata an gane tunda dai wasu wayannan waƙa'i da za su faru duk manzon Allah ya yi ishara a kansu amma yanzu ai kaga cewa ya katulu ammaran wa salibuhu finnar wanda ya kashe ammar ya kwashe kayansa zai shiga wuta to wannan sai mu ce kafiri ne wani irin wannan nasin da ya faɗa akan ammar bai faɗa akan jikansa ba ƙarara kuma wanda ya kashe Ammar dinnan sahabin manzon Allah ne Allah ya kara masa yadda Abul Gadiya radiyallahu anhu amma mun yadda zai shiga wuta daga baya shiga aljanna saboda wannan laifin da yi tunda manzon Allah ya faɗa ina fata an gane to wannan shine amma cewa wai Ibn Taymiyyah yana da littafi ra'sul Husaini wannan ni dai ban yadda da shi ba amma kuma idan eh dama ai daga wajen su ne ina fata an gane wato kullum wato akan cicciso abubuwa dan a wannan a ce da yadda littattafan ibn taimiyya suka shahara har yanzu